Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau Majalisar Dokokin Ƙasa ta kaddamar da babban zaman taronta na farko a wannan shekara ta bakwai. A doso wani fada ya faru tsakanin sojoji da jama'an 'yan sanda. Wata tawagar 'yan majalisar dokoki da kungiyar Rotabu sun kai ziyara a wuraren haƙar ma'adinai a jihar Agadez. A shirin musamman muna dauke da hira da wata mata ta kungiyar haɗin kai masu sarrafa aya a jihar Maradi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ne Majalisar Dokokin Ƙasa ta kaddamar da babban zaman taron ta karo na farko a wannan shekara ta dubi da goma sha bakwai. Tsawon watanni uku, 'yan majalisar za su yi nazari kudurorin dokoki da kuma binciken ayyukan gwamnati. Shugaban Majalisar Dokokin ya bayyana cewa ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da wannan taro zama da hankali a kai shine na yaƙi da cin hanci da rashawa. Muntar Muhammadu ya fassara mana rahoton Habibu Garba. A yayin jawabin buɗe zaman taron shugaban majalisar dokoki ya yaba wa tsarin mai bulala wanda shugaban ƙasa ya saka a gaba na yaƙar 'yan handama. Usaini Tinni ya jaddada cewa 'yan majalisar dokoki za su kama wa gwamnati a yakin ta na kawar da wannan al'amari na cin hanci da rashawa. Ba maganar horar da wani domin misali ne ba, a'a sai dai domin ganar da kowa cewa tsarin farfaɗo da Nijar yana da ƙa'idoji wanda a cikinsa wani ba zai musgunawa wani ba a yayin da kowa ɗaya ne a gaban doka. A nasa bangare ɗan majalisa Sa'adu Dille na bangaren masu rinjaye ya ce a yau idan Nijar ta samu zama a jeri na 99 a cikin ƙasashe 168 ta dalilin ƙoƙarin da shugaban ƙasa yake yi ne. Aniyar gwamnati da kuma ta shugaban ƙasa ta fatattakar idan kuka duba a ko'ina ana samun kyakkyawan sakamako kuma kun sani kwarai da gaske. Sai dai jawabin shugaban majalisar dokoki ya sanya 'yan adawa sun gayyaci shugaban majalisa da ya halarci jerin gwanon da za su shirya a gobe. Wannan haraka operation bulala kar a ce dan wani ne ba a taba. Wannan ya kai ma mu aiko mishi invitation domin ya zo gobe a marshikin. Ayyukan zaman taron za su fara ne gobe tare da gayyatar shugaban majalisar dokoki domin tabbatar da jadawalin kalandar ayyukan da za su gudanar. To kamar da kuka ji a gobe ne ko kuma a gobe asabar na jam'iyyu masu adawa da gwamnati na kawancen FRDDR za su gudanar da zanga-zangar lumana. Zanga-zangar ta hada da shirin gwano da taron gangami domin abin da suka kira yin Allah wadai da rashin tahiyar da milki na gari. Shugaban kawancen FRDDR rashin ya mai Sumana Sanda ya bayyana cewa shirye-shiryen zanga-zangar na gudana kamar yadda ake bukata. A doso wani fada ya faru cikin daren Alhamis zuwa wayewar Juma'ar nan tsakanin sojoji na sansanin Agali da kuma jama'an 'yan sanda na garin Doso. Soje guda ya rasa ransa yayin da mutum bakwai daga jama'an 'yan sanda da kuma sojojin suka je rauni. Gwamnan jihar Doso ya bayyana cewa wata cacar baki tsakanin wani dan sanda da sojoji musababin wannan fada. Ga dai bayanin gwamnan jihar Doso Musa Asuman. A lokacin da ya harma ɗan sandan sai su kuma suka mayar da martani ta hanyar kaɗa barkonon tsohuwa. To karar kenan da jama'a suka ta ji. Yana iya yiwuwa an samu harbe-harbe na bindigogi ta sama. Abin da ya rage kuma muna jiran sakamako. An samu asarar ran wani soja ɗaya. Akwai kuma biyu da suka jikkata sosai. Ɗayan sojan har ma an gazaya da shi asibitin ya mai. Akwai kuma polis ɗaya da ya ji ciwo sosai wanda shine yake a fagen gadi a hanyar ta gaya kuma waɗanda ba su ji ciwo ba tun jiya aka sallame su a jimilce bayan wanda ya rasu su bakwai ne suka ji ciwo wannan shine bayanan da muka samu a hali yanzu dai mun ciwo kan matsalar komai yana tafiya daidai A wata sanarwa da mujallar Jan Afirka ta rawaito jiya, ƙungiyoyin 'yan ta'adda Ansardin al da kuma Katiba na. sun tabbatar da cewa sun haɗe a ƙarƙashin ƙungiyar alka'ida a kami sanarwar ta ce ƙungiyar za ta ɗauki sabon suna jama'at nasar al-islam wa wato walmumin wato ƙungiyar nasarar addinin islama da musulmi kuma iya da agali ne zai jagoranci wato wannan ƙungiya andre bourgeois babban jami'i a cibiyar bincike a kan kimiyya na ƙasar faransa ya yi mana sharhi akan haɗewar ƙungiyoyin 'yan ta'addan wato ta wayar tarho. Ina tunanin wannan sabuwar dabara ce na haɗuwar waɗannan gungun 'yan ta'adda uku da kuka faɗa tun daga farko misali almurabitun akami da kuma asarudin. Idan aka ɗauki misali Nijar tana cikin sarƙaƙiya ne inda a gabashi akwai Libya wanda suna da gungun 'yan ta'adda na salafiya suna ƙadama da ayyukansu. Sannan kuma a arewaci a iyaka da Mali akwai waɗannan 'yan ta'adda da suka girku inda ba a daɗe ba ma sun hallaka sojojin Nijar goma sha biyar zuwa goma sha bakwai. Sannan kuma ga yaɗuwar ƙungiyar Boko Haram a dukkan yankin tafkin Chadi. Kenan a takaice ana iya cewa ƙasar Nijar tana zagaye ne a ko ina da 'yan ta'adda masu tayar da ƙayar baya na salafiya. Le Niger actuellement est complètement entouré, encerclé par les forces euh, salafistes djihadistes. A wani taron manema labarai da ya kira a jiya shugaban da'irar ya mai ya mai da martani kan kalamman da ministan kuɗi ya yi dangane da matsalar kuɗi da da'irar ta ya mai ke fuskanta. Hassan Saidu ya kawo haske a game da halin da ake ciki a game da harkar wata tafiyar da ayyukan kuɗi a da'irar. Kudin shiga da Mary take zubawa a asusun gwamnati suna tashi ne jimilla miliyan 75 a wata. A kundi na biyar a ayar sa ta 277 ya kiyasta cewa kuɗaɗen da Mary take zubawa a asusun gwamnati daga baya kuma ta mayarwa Mary ba shakka ana zuba su. Matsalolin ajiya na kuɗaɗen Mary ya samo tushe ne tun a shekarar 2016. Kawai muna tambaya a saka daidaito tsakanin tsakanin tsakanin ma'aikatar jangali da kuma asusun gwamnati. Tun lokacin da na karbi mulki ban taba fitar da manyan kuɗaɗe ba daga ma'ajin gwamnati sai dai a lokaci biyu a ziyarar shugaban ƙasar Faransa asusun gwamnati sun fitar mana da miliyon 270 domin tsabtace birni kuma a cikin tsarin farfashe shaguna da suke bisa hanyoyi cewa da rusau an ba mu izinin fitar da miliyon 250. a décaissé 250 millions. Ƙungiyar ta mai lura da tabbatar da haske wajen kashe dukiyar kasa tare da kungiyar 'yan majalisar dokoki mai kula da tahiyar da al'amuran aikin wato arzikin ƙarƙashin ƙasa sun kai wata ziyara a wuraren da ake haƙo da karfin Iraniyam a jihar Agadez a ranakun 1 da 2 ga watan na Maris da muke ciki. manufar ziyarar shine sanin yanayin aiki da na rayuwar ma'aikata a wannan wuri dan majalisa sumaila ali wato mamba na kungiyar yan majalisar ya yi wannan bayani No Bincikenmu a gaskiya ya tabbatar muna da cewa rangadi biyu da muka gudanar a kamfanin Kominak da kuma Somayir. Ma'aikatan kashi 99 cikin 100 sun tabbatar muna da cewa 'yan Nijar ne. Suna gudanar da ayyukansu a cikin yanayi mai inganci. Saboda a matsayin mu na wakilan al'umma mun samu damar shiga wurin da ba a barin kowa ya ziyarta. Mun ga yadda abun yake wakana. Sannan kuma a Azelik mun gana da wakilin kwamitin wurin ya ba mu ra'ayinsa dangance da rufe cibiyar ta Somina. Mun faɗa masa cewa za mu yi iya ƙoƙarinmu domin ganin cewa an buɗe wannan kamfani. Sai dai abin da ya shafi cututtukan da ake samu a wannan wurin ba a ɗaukar nauyin kula da lafiyar jama'a a asibiti. Mu kuma da zarar muka koma duka abubuwan da muka gane wa idanuwanmu za mu ga yadda za mu yi domin ganin cewa an ɗauki matakai na ɗaukar nauyin kula da lafiyar jama'a da suke aiki a wannan wurin. que toutes ces remarques qu'on venait de détailler soient prises en compte. Wani bayanin kuma shine na mataimakiyar shugaban kungiyar Rotab, Madam Usman Naomi ta bayyana cewa ko banda karfen Iranium akwai wani arzikin a ah, jihar ta Agadez. Mun ga abubuwa da suke wakana a fagen aiki kuma mun yi la'akari da akwai mu da arziki da ba a haƙowa musamman ma na ƙarfe uranium da kuma zinare. Akwai gishiri mai ɗimbin yawa zube a wannan yankin. A yayin da a ƙasar Nijar ɗimbin ton na gishiri ne ake shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare. Ya dace a fitar da wannan arzikin. Yanzu idan kuka yi la'akari ko a Ingal ma jama'a suna amfani da gishiri da ke fitowa ne daga waɗansu wurare wanda yana iya kawo ci gaban tattalin arzikin yankin da ma ƙasa ga baki ɗaya duka waɗannan abubuwa 'yan majalisa sun yi la'akari da su idan suka koma a zauren majalisa dokoki za su buɗe zazzafar muhawara Yanzu kuma bari mu doshi kasar Burkina Faso inda ake ci gaba da gudanar da gasar fina-finan Afirka na Fesfako karo na 25 a birnin Wagadugu. A halin yanzu dai an nuna fina-finai uku na niger daga cikin biyar da ya kamata a nuna a gasar. Arimi Abba Kyare wakilinmu na musamman a wannan gasar ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Fim ɗin 'yan Nijar Ramatu Keta a ƙarshe dai an haskaka shi a jiya da yau mun kalle fim ɗin a gidan kallon sinema na Burkina. Ɗakin ya cika makil da jama'a abin ya gudana a cikin annishuwa a ɓangaren muhawarori da dai sauransu da ake yi a wajen wannan babban taro Ero Africa ta gabatar da raskunan tsarin ta tare da OEF wanda ya shafi tsarin masu shirya fina-finai na kasashen Afirka ta yamma inda akwai masu shirya fina-finai na Nijar biyar a cikinsu. Jama'a suna zagayawa a wajen rufunan da aka kakkafa kuma alkalai sun fara haɗuwa domin shirya fitar da sakamakon. Duka da yake ba mu samu sirrin sakamakon da za su fitar ba. Babbar kungiyar ma'aikatu masu kula da ba labarin farashin kayayyaki a kasuwannin kasashen Afirka ta yamma Rezimawo ta fitar da rahotonta a kan farashin albarkatun noma na watan Janairu na shekara ta 2017. Ga fasarar rahoton Rahilatu Sumana. A watan desamba shekara 2016 a Nijar farashin hatsi da masara ya hau da kashi biyar zuwa shida cikin ɗari a yayin da farashin ya tsaya daidai a burkina faso guinea da kuma senegal farashi madaidaici na hatsi a wata a cikin faɗin ƙasa na awon kilo ya tashi dala 38 ne zuwa dala 44 shi kuma na masara ya tashi dala 30 zuwa 42 abin da ya shafi farashin shinkafa ana sayar da kilo a kan gomiya tara duka da yake ya dan fado ƙasa da kashi hudu cikin ɗari a cikin wannan lokaci a cewar ma'aikatar idan aka yi la'akari a watan janairu na shekara 2016 shinkafa da ake shigowa da ita ana sayar da kilon ta ne akan dala arba'in biyu zuwa gomiya tara. Dangance da shekaru biyar na baya-bayan nan farashin shinkafa ya sauka da kashi biyar zuwa goma cikin ɗari. yanzu kuma kai tsaye shirin namu na musamman ana ci gaba da gudanar da kasuwar baje kolin albarkatun noma na ruwa da na muhalli da kuma na kiwo karo na uku a fale da sport wato anan yamai mata daga jihohi daban-daban masu sarrafa kayan abinci sun baje nasu kayayyakin. Hajiya Sa'a Musa mamba ce ta kungiyar mata mai wato kungiyar mata mai suna haɗin kai a garin Sarkin Hatsi a jihar maraɗi suna sarrafa aya. Nafisa Adamu ta tattauna da Hajiya Sa'a Musa kamar haka. Mu dama abin da muka bunƙasa cikin harkar tattalin arzikin maradi da Nijar gaba ɗaya. Muna noma aya kuma da mun ka gani can da noman ta kaɗai muke ana kwashe ta ana kai ta kasashen waje ana yi wasu amfani da ita ana kawowa muna sai da tsada. Yanzu sai muka samu tare da taimakon Allah da proje suka kama mana suka ba mu ilimi bisa yadda ya kamata mu ma da kamu mu rinka sarrafa aya muna amfani da ita. Yanzu in muka fara aya za mu neme ta za mu zamnawa sai mun tsintse duk wata mai wani abun da ba shi ba sa'annan sun ba mu horo bisa yadda ya kamata mu wanke ta mu sirhe ta mu gurshe ta akwai wasu abubuwan da ake huddawa su sa duk wani mugun sanadari su hudda shi bayan shi wannan muna samu mu sa ta mu nike ta ta zamanto gari in muka sa garin nan akwai abu mai tace muna ya hudda wannan kashe kashin nata ya ba da gari zalla garin nan shine muna koma muna sarrafawa muna yin biski muna yin fanke muna yin alkaki muna yin ji muna yin madara akwai kunu da sauransu to yanzu ma duk da muke yi aikin muna tare da 'yan wahalhalu ba mu da isasshen kayan aiki na zamani in ma ana so mu yi wani dan koman da haka sai ma mun gama da karhi na sa wani turame da sauransu. Kun ce kun kai shekara goma da kuke wannan aiki na sarrafa aya kamar wani irin amfani ne ya kawo muku. Na farko dai da 'yan mace ga shekara tana yin turmi guda ko dumki biyu ta yanzu tana samun ta dumki biyar ga shekara sannan mata sun samu sun yi awakai cikin gidajen suna tattalin iyalinsu sannan mata suna aje wasu 'yan kuɗaɗe da suke tallafa ma zuwa karatu makaranta hakan ga ilimi masu gidaje maza sun samu taimako daga mata suna rage musu wasu wahalhalu hakan ga bayan shi kuma ga alherin nan da yake zuwa duk lokaci shekara ta yi wani for na proje na sauransu ana ambitan mu zo ya sa cikin Nijar ana sanin mu har kasashen waje kenan can cikin karkara mu muna sa su cikin kanti kanti hakan ga inda ake sayan abinci ana ci gurin mai ba ya cika ne ba har yanzu ba mu samu wasu masu hannu da shuni ba ko kuma a ce dai wasu masu kari ko wani mai kamfani ya ce ya kulla hulɗa da mu ya ce Ƙarshen shirin kenan masu ramu a huta lafiya.